sunana luka n damulak abinda muna son matasa su samu shine aikin yi da harkan makarantu su samu su juɓe harkan makarantu so da matasa in ya tasi ya gama makarantar nan yana da wani sani wanda zai iya ba ko ya samu aikin gwamnati ba zai iya taimake shi ya yi su abubuwan hannu domin ya samu cin gaba shine zai rage waɗansu faɗa ya rage waɗansu harka harka harka harka wanda kin ga matasa suna iya samu kansu a harkan da bai dace ba Suna na Aisha Esbawa me kike ganin kama ya kamata ya fuskanta eh to sai ija kowa kowa da kowa i zama nashi mu tafi gaba daya dan a haɗa kai a aiki duka tare na gani shine mafi alkhairi sunana asabe maina alherin ubangiji ne zai jagorance shi ga hanyoyi yana nan ga asibiti yana nan ga makarantu yana nan wanda muna so yara su ci gaba eh, sunana umar abdullahi da dakari gaskiya mu fulani muna da damuwa kamar karamar hukumar ba ko a filato kamar malaman addini nan da aka cire a primary school din nan ba a sa wa yansu ba ana ce ana son masu NCE ne to ya kamata a nemi masu NCE in a sa amma makarantun mu na kauye gaba daya yanzu mu yaran mu ba su da karatu ba malami ko daya wasu al'umman jihar filato kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke bukatar gwamnatin Simon Lalon ta yi musu Shi ko gwamnan jihar ta Plateau Simon Bakolalon a hira ta da shi kwanakin baya ya yi bayani kan abubuwan da zai fuskanta a mulkin karo na biyu. Dole za mu ci gaba da inda muka saya, kamar inda muka fada a fanninmu na fatinmu na APC muna ce muna ce gaba da ayyuka. wanda muka gani a kasa kuma muna karawa da abubuwan da mun iya karawa a plateau na riga na faɗa abinda na zo na samu shine cin mutunci na ma'aikata rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya kuma za mu ci gaba da biyan ma'aikata na biyu mun samu abubuwa da yawa kasa ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba mun ci gaba da su muna yi mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa babban abin da muke ciki shine zaman lafiya shine na farko wanda muka sa gaba kuma mun ci gaba da zaman lafiya in allah yarda a wannan lokacin za mu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya kuma za mu barta a zaman lafiya Shi ma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda ma'abucin jihar Filato ne ya ce yana da yakinin za a samu sauye-sauye masu inganci a jihar Filato. gwamna simon lalong ba mutum ba ne mai girman kai ba mutum ba ne mai hayaniya mutum ne yake yi don jama'arsa ba don aljihunsa ba yana yi ne don ya taimaki jama'a wayannan kuma baya son cin hanci kuma ya kyautata tsaro wannan duk abubuwa ne wanda muke koyi wajen babanmu buhari gwamnan jihar jigawa kenan muhammad badaru Abubakar, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.